Assalamu alaikum masu sauraro. Littafin yakin nan wato mazan jiya tafi na uku wanda kuka dade kuna jira. Yana nan tafi ranar litinin wato biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da goma sha tara da misalin karfe goma na dare. Ku shirya kada ku bari ya wuce ku wuce ku wuce ku.